Assalamu alaikum wa rahmatullah a cikin wani bidiyo na mu za mu bayani yadda ake haɗa introducing na YouTube channel ko kuma na wani bidiyo na ka da farko ka fara buɗe kayan masa na wayanka kamar yadda yake a nan wajen bayan ka buɗe kayan masa na wayanka sai ka yi selecting na new project ɗin da zaka kirkira bayan ka yi selecting na project daga nan wajen akwai media sai ka taɓa media sai ka yi selecting na background ka zaɓi kalar da taima ka zaɓa sai ka yi adjusting na faɗin eh, yanayin aikin da kake so ka yi har zuwa lokaci da za ka ƙare shi bayan ka zaɓi eh, background sai daga nan wajen ka zo ka taɓa layer a ƙasan nan akwai inda aka rubuta handwriting nan kenan sai ka selecting ɗin shi daga nan wajen sai ka zaɓi cycle ko kuma eh, wannan wannan abun sai ka selecting ɗin shi in ka zaɓe shi idan dan kai zaɓe ka zo nan ka zaɓi kala wanda tun da mun fita samfurin kalan da muke so mu aiki da ita wato wannan mai ruwan oman ce mun yi selecting dinta daga nan sai ka zo kai amfani da ɗan yatsan ka kai dragin na tsayin abun ko kuma fadin shi ya danganta da irin aikin da za bayan ka gama sai ka taɓa nan wajen in ka taba shi sai ka dawo sai kai selecting na wannan abun sai ka kara matsayi har zuwa ka kai shi zuwa sakan goma kamar yadda na yi hakan nan bayan ka kai zuwa sakan goma daga nan sai ka zo ka zaɓi wannan abin domin ka sa shi amination sai ka zaɓi wannan driver stock din kamar yadda yake haka sai ka yi amfani dan yatsan ka nan ka ƙara mushi tsayin sakannin da zai yi wajen gabatar da wannan cycle bayan ka yi selecting sai ka zo daga nan ka yi selecting na layer sai ka zaɓi media a cikin description na wannan bidiyo mun ba da link na wannan hoto wanda za a ɗauko wanda da shine za a haɗa wannan introducing ɗin wanda za ka gan yana dan kaman kyalli ko kuma abin ya ɗan ba da wani style in ka zo ka zaɓe shi sai ka kawo hoton daidai setin farkon inda eh, cycle din yake farawa bayan ka kawo shi sai ka taɓa sai ka kunna play kaga daga iya ina zai tsaya kamar haka kenan sai ka taɓa hoton daga nan ka taɓa hoton a daga nan wajen akwai almakashi sai ka taɓa shi ka zaɓi almakashi sai ka zaɓi wannan na tsakiyan domin ka yanke tsayin eh, eh, hoton bayan ka gama yanke tsayin hoto sai ka kada taba hoton kamar haka daga nan wajen akwai wannan alamar ɗan kiɗin sai ka taba shi wannan ka taba shi ne kyau na cewa kamar zaka sa amination a cikin bidiyon da zaka yi yanzu bari mu fara gabatar da aikin ku ci gaba da kallo domin fahimtar yadda ake gaba ake hada wannan eh, introducing ɗin bayan ka taba hoto sai ka taɓa alamar ɗan makuli daga nan sai ka yi amfani da ɗan yatsanka wajen dragging na wannan hoto wanda shine zai ba da daman hoton ya yi amination ko ya yi motsi sai ka yi amfani da yatsan kaka ja abin a hankali da siffarsa za ta fita kamar haka wanda in ya je kan kwana sai ka dakata kamar haka kamar haka sai ka kara amfani da yatsan kaka ja hoton ya iyo kasi ya biyo setin line kada ya kasance ya goce in ya goce abin ba fita yadda ya kamata ba kamar haka sai ka ƙara amfani da ɗan yatsanka ka kai shi can kusurwa rago ce mai minus dawo da shi sai a ƙara nutsuwa a yi seti Legas take yo Allah na sai a ƙara amfani ɗan yatsa yawwa sai a kada amfani ɗan yatsa shikenan mun haka wanda wannan shi yake nuna cewa an sa amination na hoto ko kyalli wanda shi ne yake nuna cewa kamar an yi cycle na rubutun ko kuma kyallin ya bi cycle ɗin rubutun ya fita ya bada kamar wani style haka to daga nan sai ka kara taba shi ka samu shi amination wanda da shi zai fara kamar haka ka yi selecting haka kuma writing din sai a samu shi an samu shi dama already sai a samu shi na fita out amination in a samu shi wannan wani mutum na wala idan an sa wannan sai kuma du a kara dawowa daga nan sai a kara selecting na layer sai a yi selecting na media kamar hakan nan a zaɓi wannan ƙyallin kuma du an zaɓe shi sai a dawo da shi tsakiyar wannan abin daga nan a zaɓi amination sai a dawo ƙasan nan sai mu zaɓi wannan coverage ɗin domin eh, ya ba mu wani style wanda muke da sha'awa kamar haka sai mu zaɓi out amination <clears throat> sai mu zaɓi wannan na haka da abin ya fita kamar haka na haka daga ganin sai mu selecting sai mu zaɓi text sai mu rubuta sunan channel ɗinmu kamar haka <clears throat> ne mu dawo da shi santa sai mu zaɓi rubutu sai mu zaɓi wannan latin ɗin sai mu eh, zaɓi wannan rubutun hakan nan sai mu ƙara girman shi ya zama kamar haka daga nan sai mu iyo kasi akwai inda aka rubuta background nan kenan sai mu kunna background din sai mu taba wajen nan wajen black din nan domin mu zaɓi kala sai mu zaɓi kalan wannan haka sai mu ƙara mata quality ya zama ta fita yadda ya kamata kamar haka sai mu zo daga nan wajen sai mu kunna wannan glow din wannan ma sai mu kunna shi sai mu ƙara faɗin rubutun kamar haka inda zai ba wani style kamar yadda yake hakan nan dan dawo da rubutun tsakiya kamar haka daga nan shi ma rubutun sai mu samu shi amination sai mu samu shi wannan pop din sai mu samar eh, duration amma haka sai mu zaɓi out ma sai mu samu shi wannan amma haka wani mukunna kunna mu ganda yake tambaye shi Wannan mu zaɓi wannan mu zaɓi auto amination sai mu samu shi. kamar haka bari mu ga sai mu yanke nan tsayin background din sai mu zaɓi wannan yanzu abinda da ya rage mana shine mu sa sauti ko wani kiɗa bari mu selecting daga can sai mu zaɓi misali mun zaɓi wannan kiɗan nan sai mu taɓa shi mu taɓa shi sai mu zaɓi wannan shi ma sai mu yanki kiɗan wanda daga nan wajen sannan akwai wani akwai text da muke sawa na subscribe for more sai mu taɓa nan sai mu rubuta sub. mai mu zaɓi eh, background mu select na background kana mashi quality kama haka sorry sorry background din zai ba da problem sai mu bar shaka to kawai sai daga saman nan mu zaɓi amination wanda zai kamar zai kawo shi sai ka zaɓi wanda ya ma wani mu zaɓi wannan mun zaɓe shi sai mu ƙara taɓa shi sai mu eh, yi eh, kamar mu kwafe shi kenan shine in ka taɓa wannan shine kaman kwafan sai ka iyo ƙasa da shi haka sai mu taɓa nan wanda mu text sai mu goge wannan rubutun sai mu rubuta mo ko kuma mu rubuta fomo mu haka sai mu eh, bambanta kalan wani mu samu shi ko kuma mu samu shi fari ya so shi wannan subscribe din sai mu samu shi ja haka sai mu zabi out amination sai mu samu shi wannan na yi wannan mai mu zabi out amination sorry out amination za mu zaɓa haka na da maka ƙara tsayin wannan, in ƙara tsayin background ɗin ma ya damu wani ma'ana abin da muke so. Out amination ɗin ya kamata ya zama the same da eh, in amination. Bari mu ga in amination ɗin pop of sunan shi sai muyi selecting ɗin shi a out amination. to to bar mu bar shi haka kawai sai mu yanke shi tsayin tsayinsa kamar haka haka yayi to domin yin saving sai mu taba nan wajen mun taba a nan wajen sai mu zaɓi dukkan jadawalin eh, girman rubutu ko kuma yanayin fitar hoto bayan mun yi selecting daga nan sai mu zaɓi export wanda mun zaɓi export shine zai exporting kamar haka wanda in ya gama exporting shine yake nuna cewa mun haɗa bidiyo eh,